kissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam mun ji aike da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiki annabi nuhu alaihi salatu wassalam da shi zuwa ga mutanensa ga yadda annabi nuhu ya kiraye su ga irin martani da barazana da suka yi ma annabi nuhu alaihi salatu wassalam to ga sakamako biyo bayan fada da suka yi da annabi nuhu da gaskiyar da Allah ya aiko annabi nuhu da ita haka za mu yi karanta isoshin annabawan a takaice a takaice a cikin suratul kamar saboda kayarwa da kuma nusarwa sunnar Allah ba ta canzawa idan Allah ya ajiye tsari wannan tsarin gudana yake da ya kai su zuwa ga halin da suka samu kansu a cikin wadda bakin ciki ne da dama har yau suna tattare da wannan bakin cikin shi ne fada da gaskiyar da Allah su hana wata wata'ala ya aiko zuwa gare su Allah ya sa waɗannan kistoshi su zama ababen ɗaukar izina gare Allah ya sa mu dace فذا نتاشي آية أبو مشاكسة الله يمنى جاكوانش الله بسم الله الرحمن الرحيم كذب صعاب فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر bayan mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai kuma adawa mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam Allah kazzabat adun Allah ya ce adawa su ma sun ta aike da Allah ya musu fa kaifa kana azabi wa nuzur Allah yake to yaya kaga azaba ta ta kasance a kansu Allah yake yaya kaga gargadi na ya kasance a kansu sai ne karatu ko sauraron karatu Allah yake adawa su ma sun karyata aiken da aka aiki annabi hudu alaihi salatu salam da shi zuwa gare su Allah sai yake ce kai ba kana azabi wa nuzur yaya kaga ya kasance azaba ta da gargadi na akan su jama'a mun Allah subhanahu wa ta'ala ya aiki annabi hudu alaihi salatu salam zuwa ɗan uwansa adawa yana daga cikin hikima ta Allah idan zai tada manzo zuwa ga wata al'umma sai ya ta da manzon daga cikinsu in zai musu wa'azi ya kira su zuwa ga Allah sai ya zan da yarensu yake musu wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawlihi li yubayyana lahum li yubayyana lahum domin ya musu bayani yadda za su gane bayanin da Allah idan suna da tambaya sai su tambaye shi sai ya ba su amsa da wannan yaren me yasa Allah kake ta da kowane manzo cikin yaren mutanensa Allah ke danne musu gamsashen bayani su gane abinda ya yake dauke da shi Allah ya tada annabi hudu alaihi salatu wassalam zuwa ga adawa adawa suka karyata suka yi musu suka yi fada da annabi hudu alaihi salatu wassalam abinda ya biyo baya sai ya biyo baya abinda ya biyo baya sai ya biyo baya ita rayuwa duk kai kawo da kan kake a duniya yana da sakamako akwai abin da zai biyo baya akwai abin da zai biyo baya yana daga cikin abin da ke natsar da wadda ya yi imani da Allah rayuwar duniya ta zo mishi da sauƙi ya gudanar da al'amuransa a cikin sauƙi shi ne tuna cewa duk abin da ke a duniya mai kyau ne ko mara kyau zai wuce wata ran dai a tinoka da wannan abin da kai wadda ya wuce abu biyu ne za su saura na farko dai sakamakon abin da kai na alkhairi ne ko na sharri abu na biyu kuma a dinga tuna ka da wannan abun saboda ka duk abin da za a ma sakamako akai akwai bukatun ka kyautata shi duk abin da za a dinga tuno ka da shi ko da ka mutu ka yi kokari ka kyautata abin da za a dinga tuno ka da shi jama'a mun fahimta yana daga cikin kalma mai nauyi da annabi hudu ya gaya wa adawa ran da ya zo ya tsaya a gabansu zai fara masu kira sai da ya tunatar da su mutane annabi nuhu wadkuru إذ kulafa a من بعد قوم نوح إذ جعلكم kulafa من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون لوكتن عند النبي هود عليه الصلاة والسلام يقول لك أجاب الأداوة yana daga cikin تنزل hankalinsu da yi sai yake musu waskuru izza anakun khulafa'a min ba'di qaumi Allah ya sanya ku mamaya ne bayan halakar da mutanen annabi nuhu sai ku tuna da wani, kuma da ku zo kuci da ku zo ku ci واذكروا إذ da خلفاء من بعد قوم yace ku tuna Allah ya sanya ku mamaya ne waɗansu ne suka shuɗe aka kawo yace ku tuna wannan sai maka wani ne ya tafi kazo. ai sako saƙo ne akan kai ma da ka tafi wani ne wa za da kun shirkan ibasta sannan ya ƙara muku ƙarfi a ƙira da ya muku ƙarfinku ya zan daban da sauran ƙarfin mutane ƙira da Allah ya muku ya muku ƙira na musamman sai yake musu tafkuru a Allah ku dinga tuna ni'imomin Allah tufi hun yake in kuna tuna ni'imomin Allah za ku rabauta annabi hudu alaihi salatu wa Salam ya kama kira suka karyata suka faɗace shi abin da ya biyo baya sai ya biyo baya abin da ya biyo baya sai ya biyo baya wannan ita ce sunnar Allah a suratul yunus ya ba mu labarin al'ummomi yake sun maji alnakun kala'i da kan arzikin ba'adin linan zura kai ta amalu كيف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله دي بعد الأباري ولا نسند سنوتي ولا نسند سنوتي سيتي من مو الأمر من ذن الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلناكم كلائف في الأرض من بعدهم سيمك سنياكم ممايا kalifofi wadda kuka maye gurbin waɗanda suka shuɗe bayan sun mutu kamar wani ne yake Allah don me yasa ka kai tilli nan zura kaifa amalun don mu ga ku kuma ya yada ku yi yanzu ba wata gwamnati ce ta wuce ba a'a barayi ne a'a zalumai ne a'a kaza kaza ba yanzu an zuba sabon zubi ba su ma Allah ga ya da su yi su ma da su wuce dinan su da kai ba ta amalu هو الذي جعلكم خلائف في الأرض خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا الله يكفي هو الذي جعلكم كلاكف في الأرض الله شيني يكون يقول مما يا أبا ينكتا وأن شيء آل ya tsara wa bayan su gudana akan shi kakanninka suka haifi iyayenka da suka sauke su suka tafi iyayenka suka haife ka suka tafi in ma ba su ba su tafi kai ma ka haifi ya ka tafi duk cikin da ka gani mace ta ɗauka abun da ke cikin zai zo ya zauna ne akan kujerar wani ran da za a sauke shi a ranar wani zai sauke shi akan kujera to kai ma za ka zo ka to tuna irin waɗannan yakan sa mutum ya yi rayuwa a cikin sauƙi kuma yakan sa mutum ya tinkari alkhairi da dangana هو الذي جعلكم خلائف في الأرض الله شيء يسنيكم مما يا أبا ينكسى فمن كفر فعليه كفره الله يتوجه كافر شيء من الله يا كافر شيء مكانتا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا الله يتي كافر شيء كافرين بزي كان مسكومي أبن الله با سيدي أنا الله كوي يكيسو wala na kafirin wani? illa kasara kafircin kafirai bai kara musu komai sai hasara da tadewa kaga wannan ayar abin da take nufi karkashin wannan mayewa da zaka yi duk abin da zaka yi wa kanka da kai yace musu to fitina waɗansu ne suka tafi ga irin abin da suka yi ga kuma irin abin da aka musu a suratu hud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 إن أدري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا بكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين الله يسير وإلى آدم أخاهم هودا الله يسير ذوى بآدوا من إيكا مصدقون النبي هود alaihi salatu salam kala ya kauni yace musu ya ku mutane na ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba in antum illa mushrikun yace ba abin da kuke kai fa sai kire kirkira ne ababan da kuke bauta musu nan ba su dace ba ba su cancanta a bauta musu ba ya kauni yace ya ku mutane na la as'alukum alayhi ajran ba zan tambaye ku lada a sanadiyar wannan kiran ku da nake zuwa ga Allah ba in ajriya illa ala alladhi fatarani sakamako na yana ga wanda ya kage halitta na shi Allah da ya sa ni aikin annabi hu yake shi zai biya ni afala ta aqilu kake ba ku lura da yadda da'awar take tafiya ba waya kan yace ya ku mutane na istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi kafaran ubangiji ku tuba ma Allah duk abin da kuka yi nan idan kun nemi gafara kun tuba Allah zai yafe idan kuma kun tuba yursil sama alaikum midran Allah zai sauko muku da ruwa daga sama mai yawa mai albarka wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi wala tatawallaw mujrimin kar ku yadda ku juya baya kuna mujurmai ma'ana kuna masu laifi ma Allah kar ku doge akan saba ma Allah annabi ne yace a kiyaye jama'a muna ji yanzu cikin kalmomin nan akwai wata bakar magana a ciki babu duk inda wani annabi duk inda wani manzo ya zo yana kira sai ga yana lallabin mutane ne zuwa ga abinda shi ne alkai ko da za su mai da martani da abun da yake da zafi shi ba zai mayar musu da haka Allah ya ce adu adawa sun karyata fa kaifa kana azabi wa nuzur Allah ya ce yaya ya kasance azabata da gargadi na akan su inna arsalna alaihim rihan sarsara Allah ya ce mun aiko da wata iska sai a kansu sarsara wadda take da tsananin sanyi da ƙara shine a sarsara وأما هذا فأولكوا برير صرصر الآسية iskar da za ta zo da ƙarfi da guguwa mai ƙarfi a cikinta da ƙara ga kuma tsananin sanyin da za ta iya sandarar da duk abin da ta biyo ta kan Allah ce wannan iskan muka tura musu domin su abin da suka yi tutiya da shi shine ƙarfi sukan ce man ashaddu min naquwa فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله يسي وأما آدم فاستكبروا في الأرض بغير الحق الله يسي أما آدوا سنجرما كي أبايا أسا بطارة دليلي بقى wa kalu har suka ce man ashaddu minna quwwa waye to yafi mu kaji da kake cewa da amana azaba wane ne zai iya kama mu ya azartar da mu Allah sai yace awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah yake to su ba su lura ba Allah da ya halicce su ya fi su karfi idan Allah ma zai yi ka da karfi sai ya yi ka ka fi karfi idan ba kana ganin ba wanda ya fi karfi Allah ya to ai ni na fi karfi wa kanu bi ayatina yatahadun Allah ya musun ayoyi kawai suke to da Allah ya zo halakar da su tun da karfi suka taka Allah sai turo iska iskar ita ce ta zo ta fitin su ta halakar da su inna arsalna alaihim rihan Allah ce mun aiko musu da wata iska ce farfar wanda take da tsananin sanyi da tsananin kadawa fi yawmi nahatin mustamir a wani ini da yake dauke da masifa shine nan. a suratul kufra ta fi ayyamin nahisatin insu kinun nuka da ba kai annahas bi ma'ana ashukum abin da yake dauke da sharri da fitina a cikin cikinsa Allah yake fi yaumi mun turo musu wannan iskan ne a wani ini fi yaumi na a wani ini da yake dauke da sharri mutamir kuma wanda yake dogomanni domin su tun da guguwar ta taso da suka shiga fitinar haka ta musu ta zarce kuma har na ba a samu sauki ba da iskar ta zo haka ta bubbuge su bayan ta bubbuge su ana mutuwa kuma aka faɗa bala'i na bayan mutuwa to haka kuma za a ci gaba da rayuwa har tashin alkiyama haka za a ci gaba da rayuwa a can na makalibi na fiha abada fi eh, fi yau da hakin mutan Allah ta mutu tura musu wata iska mai tsanin kara da sanyi a wani ini na masifa wadda kuma ya yi tazarce a kansu فكرها عليهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعزاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باكية الله يتسخرها عليهم سبع ليالي Allah ya kore iskar a kansu ya kada iskar a kansu Allah ya cikin daruruwa bakwai wa samaniyata ayyamin husuma da kuma ini takwas kaga kwana bakwai kika kuke fatarar kauna fi hasara Allah ya kada ka mutane a cikin alƙaryar azuzzube ka annahum a ajazu nakalin kawuya. ita ce kututturun dabine ne idan dabino ne aka tuttuge aka zubar aka da aka kato gashi a bibiya mutu Allah sai ce fa hal na lahum min baqiya to kai mai karatu ko sauraro ka taba ganin wani saura a cikin su ka taba kana yawon duniya a ce maka a ƙauye kaza akwai wani ba'ade guda daya Allah ya ce duk na gama da su fa hal tara da kuma min baqiya Allah ta ka taba ganin saura hal tu hisu minhum min ahadin aw tasma'u kuma rikza Allah ta ko duriyar su kana ko a rediyo a ce maka ta wajen indiya indiyan nan akwai su Allah ta kan kana jin haka ne babu to amma duk ka kalli irin rayuwarsu ka kalli irin rayuwarsu irin shekarun da suka riba annabi nuhu alaihi salatu wasalam kusan shekara dubu ya dauka a da'awa kawai an jima ko ba a jima ya wuce ko bai wuce ba Allah ya sa karatun mu amfani Allah ya ce tanbi'un unnasa wannan iskan tana fitirje mutane annahum a ajabu nakalin munkair Allah ta kai ka ce ku tutturan dabinai ne da aka tuttun uji haka za ka ga mutum kamar an kada ishin dabino tarbi ulnasa haka take tafan mutane iskar idan ta ɗauki wannan waɗansu malamai suka ce sai ta yi sama da shi sai an bar ganinsa a ganin ido sai ta sako shi in zai dawo sai ya faɗo ta kataka sai wuyar su sai ya tsinki eh, da annakun a ajazi nakali kai ka ce da annabun a ajazu nakali kai ka ce ku kuturan da binai ne munkayir da aka tumbuke su daga ƙasa aka zubar da su Allah ke fasli fa kana azabi wa nuzur Allah ya yi kaga azaba ta da gargadi na kana jin don ba yi shari'ar Allah ba Allah zai barka ne in an yi shari'ar shine kai an sama masauki idan aka ce zina ne mutum ya aka mai bulara to ya zo da sauki idan an bar shi in hukuma ba ta mai hukunci ba Allah zai bar shi ne Allah ba zai bar shi ba don ba ku yi shari'a ba sai ya hana Allah ya hukunta mai laifi ita shari'ar an ce a zartar da ita ne don samar da sauƙi? amma babu yadda za a yi babu yadda za a yi babu yadda za a yi ka ƙetar haddin Allah ba a shi da kai baya ba zai yi ba Allah ya samu dace Allah yake fa kaifa kana azabi wa nuzur Allah ya kaga azaba ta Allah ya kaga gargadi na a cikin suratul ahqaf الله يقول واذكر أخا عاد وأنذر قومه إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أتئتنا لتأسكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أرى قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين الله يجزي واذكر أخا آدم إذ أنذر قومه بالأعصار الله ya كتنا <coughs> كم قوم ɗan النبي هود عليه الصلاة والسلام in an zara qaumahu bil ahqaf lokacin da yake gargadan mutanensa akan al ahqaf jam'i na hikfun al hik shine tarin rairayi yashi ya taru irin waɗannan wurare na sahara haka za ka ga tarin yashi kamar dutse to a wannan wadi suka yi rayuwa وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الله يتي كما غرغدي يا شوده كافين النبي هود كان النبي هود الله يتي ذا اي تغرغدي الله تعبدوا الا الله يتي مشكرك بوتان قواتي الله inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina jiye muku tsoron azabar wata ini mai girma kan sai suka ce mishi azitana lita'afikana an hadina yanzu ka zo ne ka da mu ka kautar da mu daga abinda iyayen mu suke bauta ka zo ne ka raba mu ka kautar da mu daga ababen bautan mu allolin mu fatina bima ta'iduna in kunta mina salihin to ka zo mana da abin da ake mana alƙawarin da ka zo mana da shi idan kana cikin masu gaskiya idan gaskiya ne abin da ce in ba mu yi imani da kai in ba zai faru to yanzu kawai muna so mu ga faruwar abu kada sai sai musu innamal ilmu Allah ilimi game da azaba a zo da shi yaushe za a zo da shi wani lokaci zai zo yace wannan sha'ani ne na Allah yace ni bai shafe ni ba wa uballighukum ma ursiltu bihi ni dai ina isar muku abin da aka aiko ni da shi ne walakin ni arakum qauman tajahadun yace sai dai na lura ku mutane ne da kuke jahilcin abubuwa menene don an ce ku bar bautan wani abu ba Allah ba za ku ce Allah ya muku abin da ya ga dama ya muku to da yawa da cikin malaman tafsirin alkur'ani sun kawo cewa an ɗauki dogon lokaci adawa suna rayuwa a cikin fari babu ruwa to shi kenan sai ga hadiri ya gangamo falamma ra'awu aridan mustaqbila awdiyatihim lokacin da suka hango hadiri ya gangamo ya nufo cikin wadin su alu suka ce ta za a rikun na suka ce alhamdulillah wannan hadiri ne da a mana ruwa maza a rikin nuna hadiri ne jirgite ne zai zubar mana da ruwa Allah ya ce bal huwa ajal su shi ko Allah ya ce abin da kuka ce a zo da shi ne. ba sun ce fatina bi mata iduna ba huwa ajal su bihi Allah ya ce abin da kuka ce a zo da shi ɗin ne yake zuwa rihun Allah ce wata irin iska ce fiha azabun alim wadda a cikinta akwai azaba mai raɗaɗi to dammiru kulla shay'in bi amri rabbiya tana markada komai da komai wannan iskar da izinin ubangijinta da umarnin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakinuhum Allah ce sai aka waye gari ba abinda kan iya gani a cikin wannan wajin kawai Allah ce sai dai gidajensu da kuma alamomin abu su ke gawarwakin su yace kazalika najzil qawmal mujrimin haka nan muke saka wa mutane masu laifi in ji Allah e bayan ya karkashe su ina jin anan suratul hud sai kuma yace mana wa tilka adu wa tilka adu zahabu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wa wattaba'u amra kulli jabbarin anin wa udhibu fi hadhihi dunya la'an في هذه الدنيا لعنة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد الله يجزي الله أكبر mummunan aiki ƙarshen sakiyar to bayan Allah ya karkashe su yanzu ga gawar wasi ga komai rayuwa ta gane. ga juna babu masu aiki da su ga duk abin da za a yi rayuwa babu wanda zai gudana Allah ya ce wa tilka adun Allah ya ce ga can adawa jahadu bi ayati rabbihim sun yi da'ida da ayoyin su sun yi musu na ayoyin Allah wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula sun saba wa manzannin Allah din ka'ida a musulunci saba wa manzo daidai ne da saba wa manzanni duka la nufarriqu baina ahadin min rusulihi duk abin da wani manzo ya zo da shi ka karyata to kamar ka karyata dukkan manzannin ne domin keke daya ake aiko su da shi kaga idan ka karyata wannan ya zama wancan ma inda ka ga mun shi ka karyata shi wattaba'u amra kulli jabbarin alim Allah ya fi abin da ya ja musu matsalar sun bi ra'ayi sun bi umarni shawaran kowane kangararren matsiyaci jabbar shi ne mutakabbir amin kangararre wani mai jiji kai wadda ke dogewa akan saba ma Allah Allah ke so suka je ma idan an zo an ce an yi wa'azi a an yi kaza wannan na ta to ai ku ku bashi kar ku sake bari ya shigo muku angon ku ta ce eh wallahi eh wallahi Allah ya ce abun da suka yi shiri kenan shawarwari na miyagun mutane duk wani mutakabbiri duk wani mu'ani in ya ba da shawara sai a yi Allah ya abin da ya kai su Wa'udu biyun, biyun haɗu bi duniya la'ana wa yau al-kiyama. Allah ke kuma sai aka bi bayansu da kinuwa. Allah ke daran al-kiyama. Duniya? Allah ya ki musu albarka. Ranar al-kiyama Allah ya ki ne musu albarka. Allah ke yi fiye ala illa Adamu, Keturu, Rabafun. Allah ke ku taurara kuzi adawa sun kafi da shima a Ala bu'u da li'adin, rauni ko. Allah ke ku taurara kuzi halarta. tsaituwa wala tsaituwa ya tabbata da adawa mutanen annabi kudu an wuce labarin su ko ba a wuce an wuce an wuce to duka irin waɗannan dama abin da Allah ke faɗa laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab Allah ya cikin isoshin al'ummomin da muke baku Allah akwai ababen ɗaukar izina da wa’azi Allah ga waɗanda suke da hankali da gaskin to Allah ya sa ya amfani Allah ce ce walakadi ya sarnar ƙur'an da zikiri Allah ce hakika mun sauƙaƙe al-ƙur'an mun sauƙaƙe al'amari al-ƙur'an wajen karanta al-ƙur'an sanin ma'anar al-ƙur'an واسواد القران التي من صوتي القران للذكر دون تن تن واسوا تنا سروا التي فهل من مدكر تقيم سوى اسوا الله يسمى اشكال تسي سمودا كذبت ثمود للنظر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا في ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء كثمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونظر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله كذبت ثمود بالنبو الله في ثمود هو ثم سنكرية جكا جرقة إلا أكدي مصدش جماعة إنا بنا سنكرية جكا جرقة إلا أكدي مصدش أنت مصد كذا أنت مصد كذا أنكر أنت مصد كذا Allah ya sun kare ta shi ya sa shi alƙur'ani Allah ke ambatonsa da wayar da kai wa a sirrin ta so duk abin da ka gani ake ta karantawa a karatun addini shi abin shi abin yana da alaƙa ne da su mutanen da ake karanta musu yana da alaƙa ne da kai gyara maka rayuwanka ne da tsarin rayuwanka ba wai wani ɗawainiya da ka yi wa Allah ba a shi Allah ba da bukatar abin da duk kake da shi da lafiyarka jininka jinka duka ana so a koya maka ne yaya da ka more su ba wai yaya Allah zai more su shi ba da bukatar su duk abin da ka ji mara in dai a wahayi wallahi abin ba a saukar da shi ba sai don kai a nuna maka hanya mafi sauki da za ka amfani kanka hanya mafi sauki ka amfani kanka a kan wannan tsari allah ke wahayi bayan ne so ne da ƙauna tsakanin bawa da mahalicinsa ya sa sai ya shar'anta ma bayin yaya za su yi rayuwa rayuwar ta zo musu da sauki da aminci yaya za su yi rayuwa rayuwar ta zo musu da sauki da aminci ba wai a yaya za ku yi rayuwa ya moshe ku ne Allah bai da bukatar kowa kowa ne ke da bukatar Allah shi dan bai da bukatar kowa bai da bukatar kowa idan da akwai waɗanda Allah ke da bukatar su da annabawa ne da manzanni amma za ka ga annabi a tsakiyar da'awar ma ana da'awa sai a kashe annabi saboda al'amarinsa shi zai gudana saboda yakan aiwatar da abu da kun fayakun kai ne dole sai an nemi ta ta an nemi tuwar an nemi tafin kafin abubuwa su yi to duk abin da ya faru da waɗannan shine ne wata dabara ce da ba ta kullewa kafin duk lokacin da kaga mutum yana ƙoƙari ya yi kwaskwarima marashin gaskiya to a daidai lokacin yake bayyana basirarsa ta bace idan mutum zai ne ya san abin ba daidai bane amma sai ya ɗauka yana da wata basira da zai iya yin abun ya sha to daga lokacin da mutum zuciyarsa ta fara shirya miki shi Allah ya ce karka tsallake kwalbatin ne don bayi tsallakuwa inda zai tsallaku zai ce ma tsallake amma kai idan ka shiryo wata dabara duk yadda kaga kun shirye wata tuwa-tuwa na rantsa da Allah za ka tashi wallahi dukkan sashi ta musu za ka tashi wallahi za ka tashi wallahi za ka tashi ma in dai rashin gaskiya ne wallahi za ka tashi furuci ne ko aiki to an tsare ka ne domin abun zai je ya dawo zai je ya dawo mutane ne ba su damu da me zai je ya dawo ba a in kai zai je ya dawo zai je da wallahi bai da wannan abin wallahi bai da ko a masallaci kike zai zai same ka zai je da to sai mutum ya ga kamar shi in ya kewaya sabu kaza za a yi bitin dil din kuma ba zai yiwu ba shi Allah menene dubu biyu ko dubu biyar ko dubu uku ka dubi duk abin da gani a duniya Allah ya yi don ku more ya yi mangoro ya yi ayaba sai a zuwa cewa za a muku bayani akan zogale amfanin lemo shi fi Allah kafin a fara doktor ma ya yi lemo ya sun amfanin lemon koko ko bai sani ba kafin wanda ya gano amfanin zogale shi ya riga ya zogale shi a ci zogale haka ne ya yi ayabansa ya yi abarbansa ya yi lemonsa wallazi kalaka kun, mafil arzi jami'a duk abin da ka gani an saka a duna kan bayan sa su ci to yaushe kuma zai hana ka wani abu in abu ba su san ka zai ba ya za a yi kuma a ce wai ya hana ka wani abu kuma abin ba cutar da kai zai ba duk abin da kaga an ce karkashin yana da matsala ne duk abin da aka ce ma karkashin yana da matsala ne in ba shi da matsala don mai da a hana ka a musulunci ba a kirga abin da ke halar sai dai haram haram ne ake kirgawa sai a ce cin alade halal haram ne cin kare haram ne sai a kirgo amma halal ya sai ka ce shan gwaje halal ne <laughs> kai ma kake nan ba ta yi ba saboda ka dama in aka cire haram kawai sauran halal saboda ka sai wani ya zo ce bari in maka tambaya nan ina hukuncin shan gwadon shinkafa babu kawai ka sha in ba kyau sai a ja maka aya ko hadisi a ce ba kyau saboda haram shi ne ake tsayawa kirga duk sauran ya ce to wanda ya halicci waɗannan abubuwa ba shawara yi da kuwa ba ba zuwa aka yi aka roƙe shi ya yi ba ba roƙonsa aka ya yi abu kuma aka gano amfanin abun da lafiya da kaza da kaza da kaza to kuma a ce wanda ya ma wannan mata ya ce kar shi kaza kuma ka dauka za a takura ka ne ka fara ko da suke yin addinin ma ne wallahi Allah ma yana ganin yin jin Allah ma shi takura rayuwar ne to abin da ya faru kenan da suka kewaya ta inda aka ce kar su bi sai suka ɗauka idan sun bi ta san za ta bulle, sai suka samu a toshe kake ka karanta suratu a arab dukkan manzannin nan kowa bayan an kashe mutanen sai ya dawo ya tsaya sai kalle su a gawar su ya ce to kun ga abin da na gaya na ce muku karfi za ta ɓaci to gashi ta ɓaci a lokacin da ta ɓacin kuma yana tare da waɗanda suka gaskata abin tare da su ake kallon. bala babu wadda ya kai Allah son ka ba wadda ya kai Allah son ka ka dubi kawai rayuwarka da abin da ya An gare lafiya gare ido ka gani idan ba san daɗin ido ba ka taɓa ganin masu idan ba san daɗin ji ba ka taɓa ganin kurma da yadda yake rayuwa duk wannan abun ya sadaukar maka ba ce kuma a ce wannan ya hana wani abu kana ganin abun an kundata maka kaga ai sai dai batan basira sai dai batan basira to samudawa Allah ke su ma an tura musu annabi salihu alaihi salatu wassalam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 إن ربي قريب مجيب وإلى allah أخاهم zuwa الله تزوى ثمود وسوى من سورة مسلمون النبي صالح ya ya kuma mutane na bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi ku nemi gafara ku tuba mishi inna rabbi qaribun mujib ubangiji na yana kusa kuma yana amsa addu'a duk manzon da ya zo zaka kalma daya ku bauta ma Allah na biyu ku nemi gafara na uku sai a gaya ma kuma ribar da zaka ci in ka tuba fakatu sai suka ce a basharar na wahidan na tabi'u yanzu mutum ɗaya ne a cikin mu na mu shi, mutum ɗaya a cikin mu mu shi. a basharar na wahidan na tabi'u inna idan lafi zalalin wasu suka ce wallahi in mun haka mun kasance a cikin bata da hauka mun haukace a ce da salihu shi kadarsa ya ta samu a gaba shi ne mai ce mun shi ne mai ce mu bari in na idan in mun yi haka lalle mun kasance fi balan cikin bata wasu urmun samu wauta da jahilci da hauka eh, shi kuma annabi salihu malamin tafsiri suke cewa yana jab da zama shugaba aka aike shi zuwa ga mutane shine kad kunta fina marjuwan qabla hada qalu ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hada atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una إليه مريب أبي أساني سكت يا ساني قد كنت فينا مرجوا muke tsammani za ka zama his excellency ko kuma da samun dama kuma to gaskiya in dai za a faɗe ta ai komai za a iya gani shi yasa dama ka'ida ka'ida ka'ida ka'ida akan addini mutum ba zai taɓa samun nasara a rayuwa ba sai ya zama mai gaskiya da kuma juriya da haƙuri kana da gaskiya kuma ya zama kana da juriya shine a yi ta to kuma sai a ga nasara Allah ya samu dace zikiru alaihi min bainina suka ta yanzu a saukar mishi da azzikir azzikir bi ma'ana alwahayi yanzu a ce za a saukar mishi da wahayi a tsakanin Balbuwa kazzabun ashir suka ce wallahi ƙarya ne makaryaci ne ashir girman kai ne bai so wani ya fifita ne akan shi neman girma Ya sa ya zo da wannan magana marbuwa karzabin ashir suka ce makaryaci ne mutum ne mai girman kai so yake kawai ya mulki mutane so yake kawai ya zama shi ne mai cewa a yi a yi a bari a bari amma in ba haka ba a ulkiyar zikiru a bin bayyana a cikin mun a wadda za a ba wahayi in gaskiya ne fi shi Allah sai sai ya Allah mu na gadan manil kazzabul ashir Allah ya ce in Allah ya kai mu gobe za su san wane ne makaryaci mai girman kai gobe ba gobe su zata ba gobe gobe kiyama ba ana kama ta ranar gobe ba gobe su haka Allah ke kiranta a Qur'ani saboda a matso maka da al'amarin Ya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت wallahi والله يتكلمون أبو بندا gobe da كده Eh, in baka mutu gobe ba to goben gobe ne in baka mutu goben ba goben gobe ne har za a waye gari ran da goben? to da ya ce musu sai ya Allah na kadan da sannu da su sani gobe su sun ga goben ko ba su gari ba eh, sun ganta ta tafi ana can yanzu haka ana cikin ɓacin rai da takaici eh, kafin a yi tashin alkiyama kuma a shiga mafi girman fitila da ya alamu na gadar Allah ke da sannan za su sani gobe manil karzabul ashir wane ne makaryaci mai girman kai Allah sai ya ce inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibuhum wasabir Allah ya ce lallai za mu aiko da taguwa raquma Fitna lahum za ta zan jarrabawa fitina gare su fartaqibuhum Allah ce ma annabi salihu kai dai ka kula da su ka ga me zai faru wasabir kuma ka yi haƙuri lokacin da waje yayi waje sai suka zo suka samu annabi salihu alaihi salatu wassalam suka ce musu to mu ja layi ma wa'azin kan nan bana abin da kake faɗan nan idan gaskiya ne ba ka a samun idan abin da muka bukata ya kasance mu bi ka idan ka gagara zuwa da abin da muka kalubalance ka a kayi ka ja bakin ka kai shiru annabi salihu ya ce na yadda suka ce to raƙuma muke so ka fito mana da ita daga wannan dutsen suka nuna mishi wani dutse suka ce dutsen ya fashe raƙumar ta fito dutsen ya fashe raƙumar ta fito shi ke na annabi sani alaihi salatu wasalam ya roƙi Allah Allah sai bayyana mushi da wannan aya ne Allah ya inna mursilun naqati fitnatan za mu aiko da wannan raƙumar za ka zan jarrabawa gare su farta ibihu Allah ta idan za ka to kai dai ka zura ido wasabir kuma duk abin da za su yi sai haƙuri Annabi Salihu alaihi salatu wassalam ya saka rana ya saka lokaci jama'a aka taru aka je jikin dutse annabi salihu ya roƙi Allah dutse ya fashe raƙuma ta fito ba an gama ba ya saura kuma su biya bashi to mana sanadiyar wannan abu da ya faru kullakullan da kullakullan da mutanen nan suka yi kullakullan da mutanen nan suka yi ƙarshe aka ce a kashe raƙumar a kashe raƙuma a kashe raƙuma wani daga cikin sai ta shi ma da ƴaƴansa da matansa da ƙannansa duk da suke tare a kashe duk aka je a shirya waɗansu mutane ne guda ta annabi ta dubu ya sama su kana fil madinati tis'atu rahsin yusiduna fi al'arzi wa la yuslihun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 كيف كان فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين الله يسير وكانت المدينة تسعة رهط أكتم على الكرية النبي سالم الله يقول أنسوا متاني liyufsiduna fil في الأرض ولا يسلمون. الله barna suke a أباين kasa الله ke ba sa gyara duk abu in gyara kuma duk wanda zai zo da gyaran za a yaƙi shi amma idan da barna ne to ba wani barnan da zai kullo ba hannun sarki وكانت المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا سكت تقاسم بالله هكذا يقول لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مع ذلك أهله وإنا لصادقون سكت zo سكت taru suka ce kowa ya zo ya rantse da Allah kowa ya sa hannu da hannunsa lanubayyitannahu wa ahlahu ai lanaqatulannahu wa ahlahu zamu je mu shi da iyalansa gaba daya thumma lanaqulanna li waliyyi ma shahidna ma halika ahli sannan mu ce ma waliyansa wa'anda za su bi jinin shi ma shahidna ma halika ahli mu ai ba ma magarin lokacin da abin ya faru eh su da fara zuwa ta'ziya wa inna la sabiqun to wannan abun da aka shirya din a cikin dare ne shine bayyi kannahu cikin dare ne sai bulli goma ta yi ba sai malam shi laifi ana iya mai jigari ai yadda Allah ya yi shi tumbur din nan wallahi kai in ma ya kiyadi na banza ne wallahi bai zauna a cikin sa ba. wallahi bai zauna a cikin sa to shi kenan aka shirya mai aikin kashara kuma ya je kashara kuma ba ka ji ana ce masa naƙatun lahi ba فقال لهم رسول الله ناقة فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ناقة الله راكمر الله كان سنة كتير راكمر الله كان أي كورا كمر كياما كتير لا أفهم مثلا to ra kuma Allah ka san da ai ka taba bala'i Allah ya karanta shi wa nabbi'uhum Allah ya ka ba su labari annal ma'a hikmatun bainakum ruwan alƙarya za a raba shi ne gida biyu ma'ana za a wato an kasa shi biyu laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum akwai lokacin shanta kuma akwai lokacin shan kowanne lokacin shan shansa kananne ne mun gane ko rana kaza raƙuma za ta sha lokaci kaza ko kuma ku je ku ɗebi ruwa kuma aka ce fara kuma cikin alkhairin Allah in ba ta sha ruwan kuma za ta zo ta raba madara ke daga aira kuma ta yi to sai suka ce a kashe ta wa nabi'uhum anna al-ma'a qismatun bainahum kuma ka ba su labari ruwan alƙaryar an kasa shi tsakanin su da raƙuma kullu shirbin mutada kowane sha lokacin sha mai shan sai ya zo ya halarta ya sha ruwansa sanadau sahibahum Allah ke sai suka kirayi sahibin su shaqiyin su fata'afa fa'akara ya zo ya karbi mashi ya je su kira kuma fa'akarun nasa وأتوا عن أمر ربهم فعقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فعقروا الناقة الله تسوي حشرة أبرا وأتوا عن أمر ربهم سكي جرمان كي مع الأمر أبنجدنسو وقالوا يا صالح كنت يا صالح wa qalu ya salihu itina bima ta'iduna in kunta minal muslimin suka ce ka zo mana da abin da zaka zo da shi duk abin da Allah zai yi shi kai kana cikin manzani Allah ya ce ka ga musu kwana uku فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب bayan kun kace ta Allah take gaya muku tamatta'u fi darikum salatata ayyam wanda ma bai karasa iskancin sa bai je karasa saura kwana uku su ba dai babu to wanda kuma bai karasa morewa ba bai more kwana uku kwana uku zalika wa'dun ghairu makdub Allah ya ce wa'adi ne da ba kariya ba shi kenan an maganta tsayanka ba to haka ne da kake ganin duk wannan rayuwar da mutum wallahi malam shi ne kake ganin abin da wani rata shi Allah ya bari ko zagin sa kake da ku za a haɗu ko ba a haɗu ba za a haɗu a za a haɗu to kwana uku ya cika aka haɗa kan da su Allah ya ce fanado sahibahum suka kira sahibinsu ba ta'afa fa akara ya karbi makani ya soke raƙumar annabi salihu alaihi salatu wasalam fa kaifa kana azabi wa nuzur Allah ya yaya kaga azaba ta da gargadi na yake inji Allah ya kaga kasantuwar su ai dai mun yadda al'amari yake Allah ya cinna arsalna alaihim sai hakan Allah ce mun tura akan su wata irin tsawa wafidatan guda daya fa kanu ka hashimin mutabir tsawa Allah ya sa malaika ya musu kowanne da aka yi tsawar malamai suka ce saboda yadda tsawar ta buga ko sai da zuciyarsa ta yanke gudanta ta fada a cikin cikin da tsawa aka halakar da su Allah ya ce in inna qasalna alaihim sayhatan wahida Allah ce mun tura mun kirka musu da wata tsawa guda daya fakanu ka hashimil sai suka zama kamar karmami rididdigaggen karma mai shinge alhabira shi ne shinge wadda ake a tara dabbobi a ciki idan mutum yana da gona yana so ya tara shanu ko dabbobi da ake killata wajen ba shi ne alhabira habira almuhtabir shine shi mai shingen da zai zo ya kakkafa itatuwa ya kewaye a sa shi a tare saboda kar ko dai su watse ko wani dabbobi su zo su far musu ko wani abu ya cutar da su to abincin da za a zuba musu a wajen su ci ko kuma shingen da aka yin yau da gobe ba yakan kare ya rizige watsi ba Allah ya ce sai suka zama kamar haka ga misali ke Qur'ani sai suka zama kamar abincin da za a zuba ma dabbobi su ci bayan sun ci sun tattake shi yana da wani amfani Allah ya ce haka suka zama ko kuma wannan shinge da aka musu da itatuwa rana ya buge shi iska ya kada shi ganyayyakin da suke jiki suka zube, suka watsi aka tattake su aka murkushe su Allah in kana suka san yayi samu da suke eh, Allah ka je ka kalli wannan shingen ka kalli sauran karmamin da aka ci aka tattake ko ya zube a cikin shingensa Allah ya haka suka zama ba Allah na ce ba